ina mutanen da suke so su fara samun kuɗi ta yin amfani da wayoyinsu ko kuma kwamfutocinsu ba tare da sun kashe ko CC ba a wannan bidiyon na zo mana da wasu bi wasu hanyoyi guda biyar wanda su taimaka mana don fara samun kuɗi da su ta yin amfani da wayoyinmu ko kuma kwamfutarmu a waɗannan hanyoyin guda biyar ba ka buƙatar ka sanya ko domin ka fara samun kuɗi kawai abin da kake buƙata shine ne data subscription ɗinka sai kuma wayarka ko kuma ka, ko kuma dobin ke ɗaya ga wanda yake da dama hanya ta farko ita ce hanyar da mutum zai je ansa swabe question a online sannan kuma a biya shi ta hanyar amsa wannan swabe question ɗin a wannan hanyar baka buƙatar ka sanya ko a cikin wannan harkar abin da kake buƙata wayarka sai data subscription ɗinka sai kuma ka. kamar yadda muka sani a wannan zamani kamfanonuwa kullum suna bibiyar a abokanan mu'amalar kasuwancinsu ko kuma kwastomowarsu a kan harkokin mu'amalar ta yau da kullum ta kasuwanci domin su samu hanyoyin da za su inganta kasuwancinsu ko kuma mu'amalarsu da kwastomominsu a yau da kullum wannan ce ta sa kamfanonuwa sukan iya kashe maƙudan kuɗaɗe domin su samu bayanan da suke bukata domin su inganta kasuwancinsu to akwai wasu abubuwa wasu a sabe platform su kawai aikinsu shine su karɓo kwangilar nemowa bayanai ga waɗannan kamfanonin su kuma sai su zo sa a platform ɗinsu dama sun gina wannan platform ɗin ne saboda mutane sai mutane su shiga su amsa tambayoyinsu su amsa tambayoyin da suka zo musu a wannan sabe sun su kuma su biya su ya danganta da wace platform ce kowace platform tana da tsarin ta, abin da kake bukata kawai shine ka je ka sanya information ɗinka a cikin wannan platform ɗin domin ka fara fara kawo maka wannan sabe question daidai da bayanan da ka samu su domin ka fara samun kuɗi kun ga wannan ba buƙatar mutum ya sa ko cc ko wani abu sannan hanya ta biyu ita ce hanyar da kake ke uploading hotuna kamar yadda muka sani a wannan zamani mutane suna da sha'awar ɗauke-ɗauken hotuna da kyamarorinsu so idan kana da ra'ayi ko kuma kana son ɗauke-ɗauken hotuna wannan abin da wannan ra'ayin da kake da shi zai iya zama ma hanyar silar zama mai kuɗin gaske ba tare da ka sani ba akwai hanyoyi kala-kala wanda su kawai aikin su shine su sanya ka je ka sanya hotunanka a kan wannan sannan su kuma zai za su su siyar ma da wani hotun naka abin da ake bukata a nan shine da farko dai ka zaɓi irin wannan irin hoto ya kamata ka ke ɗauka kamar a ce hoton bishiya hoton dabbobi, ko hoton environment ko hoton gaje irin su kwamfuta ko wasu abubuwa makamancin haka idan ka ɗauki hoton kawai za ka je ka yi uploading ɗinsa a waɗannan platform ɗin su kuma za su tallata ma wannan hoton wani zai zo shi kuma irin wannan hoton da kake ɗora yake so kawai zai zo ya karɓa zai zo ya siya sai ka cire kuɗinka daga wannan platform ɗin shi ma kamar yadda sabe platform yake dole sai ka je ka cika bayananka sannan ka fara ɗora hotuna za ka jira a siya domin samun cikakken bayani akan waɗannan abubuwan akwai videos da na yi wanda za su yi mana bayani dalla-dalla da kuma dabarun da ake amfani da su domin a fara samun ita wannan hanyoyi abin da ake kake bukata kawai shine ka je kai following ina sannan kai subscribing din handles ina kai following din handles ina sannan kai subscribing din a wannan YouTube channel din domin ka samu dukkan irin bayanan da kake so ka samu mu je zuwa akwai hanya ta uku ita kuma wannan hanya ita ce hanyar da ake cewa blogging blogging wani tsari ne da zaka je ka ke rubutu kan ra'ayi ko kuma wani abu da kake da sha'awar yin rubutu a kai kana yin rubutu sai kake ɗora shi akan wani abu da ake cewa blogweb blogweb wani tsari ne wanda za ka je ka sayi domain kamar dai website ne kamar website da muka sani mutum zai je ya rijista ya zaɓi domain name ɗin da yake so wato irin sunan da yake so ake kiran wannan website ɗin nasa da shi sai ya je ya sa sai bayan ya zaɓa zai ke yin rubuce-rubucensa mutane suna bibiyar wannan rubuce-rubucen nasa suna ziyarta wannan shafin nasa to idan yana samun masu ziyara wannan site din nasa da yawa google za su fara biyansa ta hanyar da ake cewa google adsense to ita ma wannan hanyar abinda da abinda mutum yake bukata ya yi shine na farko dai ya zaɓi domain name wato ya zaɓi sunan da yake so ya sa website ɗinsa sannan abu na biyu ya zaɓi abin da ake cewa niche niche shine wani tsari yadda za ka je wata hanyar da za ka ke yin rubutu a kansa misali kana so ka ke yin rubutu a kan abin da ya shafi technology ko rayuwar yau da kullum to za ka ke yin rubutu mai ma'ana mai inganci a kan wannan abin da kake so ka ke rubutu su kuma mutane masu sha'awar irin wannan abin naka za su ke bibiyar ka saboda yin abin da kake yana da inganci za ka ke samu engagement wato mutane suke zuwa suna karanta wannan labaran naka a cikin wannan platform ɗin naka yawan wannan mutanen da suke ziyartar ka shi zai sa google suke kawo talla suke kawo talla a cikin wannan platform ɗin naka sai suke biyan ka saboda views saboda ziyarta shi ma wannan kamar yadda na faɗa na yi bidiyo daga farko har ƙarshe da zai biya ni akan abin da yake da blogging kawai abin da kake so kai yi following ina ka yi subscribing ɗin wannan YouTube channel ɗin domin samun cikakken bayani akan wannan hanyar. Sannan akwai hanya ta hudu wannan hanyar ita ce hanyar da ake yi a mutum zai gina branding wato personal brand kai kawai abin da za ka shi ne a social media handles mun sani yanzu a social media ta zama a ba wacce kowa yake amfani da ita to idan kana zuwa ka bayar da wata cikakkiyar gudunmawa a social media wato kana yin rubuce-rubuce ko kuma kana ɗora wasu abubuwa masu muhimmanci wannan zai sa mutane suke following ɗinka a wannan social media platform da kake wani abu misali a facebook twitter instagram ko dai wani abu wannan bibiyar taka da ake zai sa ka tara followers wato ka tara mutane ka tara mabiya wannan mabiyan naka zai sa kai kuma idan ka tara mabiya za ka ke karɓowa tallar wani abu daga hannun 'yan kasuwa idan kuma 'yan kasuwa ne kai za ka ke tallata kayanka da kanka saboda dama abin da ake so a kasuwa shine mutane kai kuma kana da mutane sannan saboda yardar da mutane su kama duk tallar abin da ka kawo musu su za su ke karɓa za ka ke samun masaya da yawa wannan zai sa zai baka dama ka je ka karɓo kwangila ko ko ku yi yarjejeniya da wani kamfani su suna buƙatar mutane kai kuma kana buƙatar abin da za ka je ka siyar ka je ka kai kai kuma kana da mutane idan ka karɓo za ku yi tsarin yarjejeniya dukkan abin da aka siyar kana da wannan abin kana da commission ko kuma mu ce commercial a hausance so wannan tsarin shi ma wata harka ce da za ta sa ka samu kuɗi mai matuƙar yawa a wannan lokacin na social media shi ma a wannan abin da ake bukata shine kake bayar da wata gudunmawa mai muhimmanci a abin da ya shafi um, wannan social media ya kasance mutane suna amfanuwa da kai wannan zai sa mutane suke bibiyar kake creating kirkirar wato content mai amfani wanda zai ke jawo hankalin mutane wannan shine abin da ya sha personal branding shine ake ce musu wato influencers wanda suke da tasiri akan a tasiri akan mutane so abu na biyar wanda shine abu na ƙarshe akan dabarun hanyoyin samun kuɗi a wannan lokaci shine video content creating wannan abin da nake shi video content creating kamar blogging yake da ka ke ƙirƙirar bidiyo domin ilimantar da mutane da kuma nisha ko nishaɗantar da mutane wannan dai sa mutane masu ra'ayin abin da kake suke bibiyar ka yau da kullum wannan zai sa ka tara tarin mabiya idan ka tara tarin mabiya kamar yadda ake a blogi shi ma idan ka tara tarin mabiya ko subscribers google za su ke sanya talla a bidiyo idan a youtube ne in kana ɗora a youtube za su ke bibiyar ka za su ke sanya talla su kuma mutane su ke gani wannan zai sa google ya ke biyan ka a wannan shine muke cewa google monetization ko kuma youtube monetization shi ma wannan za ka iya yin um, affiliate marketing da shi kamar wanda yake wannan shi ma dole za ka ke kirkirar videos masu inganci wanda za su iya ilimantarwa nishadantarwa ko kuma wani abu makamancin haka 2024 wata shekara ce mai matukar albarka kuma shekara ce wacce ta zo da tsarika kala-kala kamar hanyoyin da suka shafi artificial intelligence da dai sauransu wannan dama ce da za ta sa mu samu kuɗin da muke so mu samu sai wani tashi mun zage dantse ba wasa a wannan shekarar bibiya ta ko kuma subscribing internet ɗina ko kuma following ɗina a social media platform ɗina zai iya canza rayuwarka ta yau da kullum domin zan ke zuwa da videos ko kuma content masu inganci wanda suke daidai da wannan zamani domin ilimantuwar ku wani mu gudu tare mu tsira tare